أعوذ من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ابنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo yau biyar da watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daya da dare hudu da talatin da takwas kuma talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai karin albarka masjid imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan shi ne mu na takwas insha Allah tafsirin mu yana nan yana gudana a cikin suratul ma'ida aya ta 95 insha Allah ta'ala za mu ci gaba bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما تلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام نعم Allah ta'ala ya mana bayani akan cewa ya haramta farauta ta tudu cewa duk lokacin da mutum ya niyyar yin aikin haddi ko umara daga daga lokacin da ya dau niyya ya sa kaya na harami ku baya halatta a gare shi yi farauta an haramta masa yin farauta sai Allah ta'ala ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe farauta daga cikin ku da gangan الإمام القرطبي رحمة الله عليه ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر المقطع والناجي a wannan ayar Allah ya faɗa mana wanda ya da gangan amma bai faɗi wanda ya kuskure ba bai faɗi kuma wanda ya da mantuwa menene hukuncin mutumin da gashi ya sa kayan aikin hajji ko kuma umra ya sa haramunsa ya fara aikin hajji ko umra sai kuma ya manta sai ya farauta ko kuma ya kuskure ya yi farauta to shi ne hukuncinsa to sai ma da alƙuɓɓi sai ce wal muta'ammilu huna huwa al-qasid li shay'i ma al-ilmi bil ihram wanda ake nufi mai ganganci shine a cikin zuciyar shi ya san aikin hajji yake yi amma da gangan sai ya ga farauta yana sane da cewa ba mantawa yayi ba bai jahilci cewa shine aikin hajji bane bai jahilci hukuncin ba da gangan sai ya ga wata gada ko ya ga wata barewa ko ya ga wani zomo ko makamancinsu su sai ya kashe su al-muta'ammid kenan wanda aya ta faɗe shi Wani mukhti'u amma mai kuskure huwa alladhi yaqtidu an saydan Shi ne wanda yake nufi a cikin zuciyarsa wani abu yi nufi bai zata cewa farauta ba ce amma kuma sai ya kashe shi ƙila ya ga wani abu haka misali ɗan duhu-duhu shi bai san kome ba kawai shi ke nan kawai sai ya kai mai bai zata abin farauta ba ne ko kuma ya zaci cewa dabbar da ta halatta ya kashe shi an faɗa mana jiya hadisi na na na shi radiyallahu anha da sayyidina abdullah bin umar radiyallahu anhuma riwaya imam bukhari da muslim sun ware wasu dabbobi guda biyar annabi sama ya ce ya halatta a kashe su to sai ya kuskure ya zaci cewa ai wannan abu da ya gani kila kare ne mai cizo sai kai mai bugu bayan ya kai mushi bugu sai abin ya faɗi yana faɗuwa kawai sai aka ga ai gada ce to kuskure ce kenan amma wannasi shi ko mai mantuwa huwa alladhi yata'ammadu sayda wa la yakunu ihrama da gangan kawai ya zo farauta ya manta ma aikin hajji yake kawai ya ga nama zuciyar shi ta kai zuwa ga wannan naman kawai so yake ci nama kawai yana ganin wannan abin farauta sai ya manta cewa aikin hajji yake yi sai ya kashe shi to me hukuncin su kenan muna da uku akwai almuta'ammid akwai almukhti akwai annasi almuta'ammid ne ganganci annasi ne mantuwa almukhti ne kuskure to aya ce ta ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe farauta daga cikin ku musulmai yana mai aikin hajji ko umara da gangan to shine sai malamai suka ce akwai maganganu guda biyar a game da wannan amma maganar da tafi ita ce annahu yukamu alaihi fil amdi wal khata'i wan da gangan da mantuwa da kuskure da hukuncin su idan mutum da gangan yana aikin hajji ko umra ya kashe farauta to za mu ji hukuncin sa a gaba idan da kuskure yayi haka idan da mantuwa ya haka shi yasa malamai suke da wata ka'ida ta fi suke cewa idza qatala al-muhrimu muta'ammidan atima wa garin, wa in qatalahu khata'an aw nisyanan gharib wala atim idan mutum yana aikin hajji da umra ko umara sai ya kashe farauta da gangan to asima wa garima ya yi zunubi a wajen Allah Allah zai sa a rubuta masa alhaki ya yi zunubi yana da laifi a wajen Allah wa garima sannan a hukunci na fiqhun duniya to za a faɗi hukuncin sa aya za ta faɗi shine fa jazaa'u mithlu ma qatala min an-na'am kun ga abu ga laifi a wajen Allah ta'ala sannan kuma ga ga abin da aka sa shi yayi na biyan sakamakon abin da ya kashe na farauta amma idan da kuskure ko da mantuwa to ma wa ma sai a ce ya biya amma ba da laifi a wajen Allah ina jin mun gane bambancin rai. so daga da mai mantuwa da mai kuskure hukuncin su daya akwai ne akan su akwai hadaya da aka dora musu amma wanda ya da gangan to bayan hadayar duniya Allah kuma ta'ala zai mai hukunci ranar lahira sai dai idan ya gafarta masa mun gane to wannan ita ce maganar da mafi yawancin malamai magabata suka ɗauka an ruwaito wannan fikhun daga na sai na abdullahi ibn abbas fatawar ibn abbas kenan fatawar abdullahi ibn umar kenan fatawar tawus ibn kaita tabi'i daga cikin manya-manyan malaman tafsiri tabi'ai wannan fatawa al-imam al-hasan al-basri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh kuma malaman tafsiri kuma malamin hadisi malamin zuhudu al-imam al-hasan al-basri tabi sannan wannan ita ce fatawar al-imam ibrahim ibn yazid an-nakhai shi ma babban tabi babban malamin hadisi sannan wannan ita ce fatawar al-imam az-zuhri muhammad ibn shihab ibn muslim az-zuhri ɗaya daga cikin ƙananan ƙananan tabi'ai malamin al-Imam Malik rahimahullah sannan Malik rahimahullah shi ma fatawarsa kenan al-Imam Shafi'i fatawarsa kenan al-Imam Abu Hanifa fatawarsa kenan kusan duk almajiran sun tafi akan haka الإمام الظهري رحمة الله عليه يشي وجب الجزاء في العمد بالقرآن قرآن يا ذو يا من بيان هكون شمتم ديقة فروتا دقنها وفي الخطأ والنسيان بالسنة sunna ita kuma sai ta zo bayani da mai kuskure da mai mantuwa shi ma ga hukuncin su amma sunna nan ba hadisi yake shi bai na nufin asali domin ba a samu hukuncinsa kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisance ba sai dai asali na waɗannan manya-manyan sahabba ibnu abbas da abdullahi ibn umar radiyallahu anhu shi yasa ma al-imam ibn al-arabi rahmatullahi alaihi bayan ya kawo wannan fahimta kuma ya rinjayar da ita a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an sai ya ce wa amma man qala amma daga cikin malamai wanda ya ce innahu wajaba fil nisyan bis sunna cewa ya wajaba wanda ya mantuwa ya kashe farauta da mantuwa yana mai aikin hajji ko umra ya ce ya tabbata ne hukuncinsa da sunna sai ce fa in kana yuridu bihi atara idan yana nufin ata azar maganganun sahabbai ko maganganun tabi'ai in ana son abin banta su da hadisi hadisi ana ce masa sunna ana ce masa khabar ana ce masa sun ana ce masa hadisi maganganun wanda ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sahabbansa ridwanullahi alaihim da tabi'ansu su kuma akan ce musu asar jam'in sa'ata to shine ibn al-arabi sai yake sanya mana bayani cewa ba hadisi bane zahiri na annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya faɗi hukuncin mutumin da ya kashe farauta da mantuwa ko da kuskure a asari ne daga sahabbai manya manya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida alqur'ani ya musu shaida ruku da su a addini irani saba musu a addini bata to har shi ne yake cewa in yana nufin hadisai yake a asar yake nufi na sahabbai fa ni'imma hiya wa ma ahsanaha uswatan yace kai madalla madalla da wannan fatawar ta sahabbai kuma lallai ta cancanta ta zama abar da za a yi ruku da ita bauta ma Allah ta'ala da ita to da haka kenan da Allah madaukakin sarki ya ce mana muta'ammidan ba kawai mutum ya fassara ya ko ne mai ganganci ba duk da a cikin malamai akwai wanda ya fassara ya dauka wannan fahimta cewa sai idan da gangan mutum ne amma wannan kaulin da waɗannan manya-manyan sahabban suka zo suka ce hadda mai kuskure da mai ganganci sun shiga ciki da mai mantuwa dukkanin su hukuncin su ɗaya a duniyance shi kuma mai ganganci yana da laifi a wajen Allah to wannan fikirin shine wanda ya fi shi ne abin zaɓa wannan shi ne sau da kenan yanzu mun gane babu hudu a cikinmu cewa kashe farauta da gangan ko da kuskure ko da mantuwa mutum akwai hadaya a kansa Allah ta'ala ce fa jaza'un mislu ma qatala min an-na'am to duk wanda ya kashe farauta yana mai aikin hajji ko umra fa jaza'un to zai ba da sakamakon mislu ma qatala minan na'ami kwatankwacin abin da ya kashe daga cikin dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne gida biyar gida hudu gida hudu in ka kasa su zama takwa ta azwaj min adh-dha'n ithnayn wa min al-ma'd ithnayn wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqar ithnayn in an ce dabbobin ni'ima bahimatul an'am su ne aure hudu namiji da mace su ne guda takwas rago da tinkiya akuya da gunsu sa da saniya ba shanuwa ba saniya ragun tsakuni da taguwa waɗannan su ne idan mutum ya kashe wata farauta to za a zo a kinta ta sai a gane girman wannan dabbar tasa a kalli yanayin jikinta da kuma yanayin yadda mafarauta suke ji da ita to da za a dawo cikin gari a je kwata waɗanda suke soke raƙumi ko suke yanka ko suke yanka tumakai ko awakai sai a auna a gani misali mutumin da ya kashe ɓauna ɓauna sai kama da sa ko saniya mace ko sai a masa hukunci mutumin da ya kashe ɓauna a daji a makka yana aikin hajji ko umra to sakamakonsa shine zai yanka ta sa namiji ko saniya misali wanda ya kashe gada sai a masa hukunci sai a ce to ya ba da tinkiya wanda ya kashe barewa shi ma sai a ce ya ba da tinkiya haka tsuntsaye mutum ya kashe tsuntsun da bai halatta a kashe shi ba ba abin nan ba hankaka ba sannan ba shiruwa ba to shi ma hukuncinsa ne zai bada da tinkiya ko ya bada akuya ko ya bada da bunsuru shine jaza'un mithlu ma qatala min an'am wannan jaza'un mithlu ma qatala min an'am yadda ma ya karanta qira'an malaman kufa kenan su ne suke sa da tanwini su ce fa jaza'un mithlu ma qatala min an'am malaman kufa guda uku ne ko wa bil kufati al-ghirra'i minhum thalathatun aza'u faqad da'at shadan wa kula. ko sai ce wa amma abubakar ka ta'asimu nisbu sannan sai yazo sai ya ce wa hamzatu ma adkahu min mutawarri'i imaman saburan lil qur'ani murattila sannan sai ya ce wa amma aliyun fal kisa'i na'tuhu lima kana bil ihram fihi malaman kufa kenan masana alqur'ani a kufa wanda ake riko da karatun su guda uku to dukkanin su sun karanta da fajaza'un mithlu fajaza'un mithlu suka yi majaza'u tanwini tanwini marfu'i sauran malamai waɗanda ba su ba irin su Ibn amir ne dimashqi irin su abdullahi abdullahi makki ibnu kathir irin su abu amr al-basri to su kuma sun karanta gabaki baki ɗaya da cewa da nafi'un al-badni su kuma sai suka karanta fajaza'u mislu fajaza'u mislu ma qatala min an-na'am babu tanwini ko fajaza'u mislu ma qatala min an-na'am to shi Allah ta'ala ya ce mana ya hukumu bihi zawa adlin min kafin a zartar masa da hukuncin me zai yanka tunda ya kashe farauta to sai an tsayar da mutane guda biyu adilai an kai shi wajen su masana sun kalla cewa eh wannan abu da ya kashe farauta ne sannan Allah ya hana a kashe shi to daga nan sai su kalla sai su ce to abu kaza zai yanka a makofin wannan abin da ya kashe na farauta zawa adlin malamai masu mutane masu adalci al-imam al-arabi malik yace qala ulama'una malaman mu sun ce yuqimul mutlifu rajulaini ne. duk mutumin da yake aikin hajji ko kuma ya kashe farauta to zai tsaye da adilai guda biyu adilai mazaje guda biyu faqihaini masana fito. ku ji sufofin da aka ba su rajulaini su zama mazaji adilaini su zama adilai sannan kuma me hanyi masana fito su za a je wajensu a ce to eh, ce alaga ta malam ko alaga ta malamai ni na zo ni ina aikin hajji amma gashi na kashe gada sai a je sai su sa sai a duba gadan nan ce tabbas ya kashe ko kuma a'a na harbi wani tsuntsu daga cikin tsuntsaye sai a duba sai su je su duba sufofin guda biyu sufofin uku kai su zama rajulai ne su zama adilai ne sannan kuma su zama fakihai ne su zama maza biyu su zama adilai adali a masahabin malikiya yana da wahalar samuwa kila da za a zo wal iyazu billah a masallacin ana neman adali in muka dauka sabon malikiya sai mu nemi mu rasa adali al-imam abubakar al-asimi الشن تحفة الحكام إلى والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقضه في مروءة الإنسان يتي والعدل idan kana neman adili a mazhabin malikiya man yajtanibul kaba'ira shine wanda baya aikata zunubi babba ko barada bai karya bai cin amana baya zina kaza kaza ويتقي في الغالب الصغائر sannan a mafi rinjaye yana nisanta ƙananan zunubai wa ma ubiha ha abin da aka halasta ma wa wa fil iyani yaqdahu fi muru'atil insani abu ne halal amma idan ka aikata shi zai zubar maka da mutunci baya cin abinci a waje baya zaman dandali ya fira da halal ne ko ko ba halal ba halal ne amma yana zubar da mutunci to sai ya zama zai wannan to shi yasa sai wasu malamai suka ce idan ana neman adili kawai sai a ce man takhalla man takhalla an sifatil duk mutumin da ya kubuta daga sufofin da na ala wajarai ne to shi yake cin shi adili to irinsa ake nema su bi za su zo su tsaya su masa shaida su tabbatar da cewa eh abin da ya kashe nan farauta ce sannan kuma Allah ta'ala ya hana a kashe ta sai sai ce bi ma yuhtaju ilaihi fi zali. su zama faqihai ne bi ma yuhtaju ilaihi fi zali. su zama masana fiqhun abinda ake so a yanke hukunci a game da shi fa yanzurani fi ma afaba sai su kalli me ya aikata wa yahkumani alaihi bi ma ra'ayahu fi zalika fa ma haka ma alaihi lazima sai su duba sai su gani me ya aikata duk hukuncin da suka masa ya lazimce shi waɗannan adilan guda biyu masa fiƙi wallazi indi sai al-imam al-arabi yace wannan abin da malaman mu suka faɗi amma ni ina da wata fahimta a akan tasu innahu in kana al-imamu hadiran aw na'ibuhu idan akwai shugaba kamar misali sai ai ta'a sai a ce an je aikin hajji da sarkin musulmi ko kuma an je aikin hajji dama ga amirul na. to wajen shi za a tafi ko na'ibin shi na'ibinsa wanda ya wakilta annahu ya al-hukmu ilayhi wajen sa za a tafi sai a je wajen shugaba sai a je wajen amirul hajj wanda ya aikata wannan sai zai kawo kan shi ce to gashi ranka ya dade ga abin da na aikata shi kuma sai ya sa وإن لم يكن حاضرا أقام حينئذ المتلف من يحكم عليه إذا باب شوغبات أنني شي وان داي وان أيكن سيجيني ما أدلي قدامي amma in akwai shugaba to asalin shugaba za a ji wajen shi domin duk irin waɗannan abubuwan shugaba ake son yanke hukunci shugabanci na da mahimmanci yan uwa a musulunci al'umma tana lalacewa idan ba ta girmama shugabanci shi yasa kaga hawa rijawa. suka kunno ma musulunci banna da fitinar da har yau ga tanan a cikin ta ake me suka yi sun cokali shugabanci yan shi'a shugabanci suka cokalo ta hanyar shugabanci suka shigo da su. shi yasa kake ganin duk al'ummar da ta zama shugabanci ba yi da daraja a cikinta ba ta girmama shugaba shugabanta bai da kima a cikin zuciyarta ba ta jin damuwa ko rai ko kai rai, murna ma take in bai da lafiya kila wannan al'umma ina za ka je da ita shugaba ana siffanta shi a matsayin sulfanullahi fi ardi zillullahi fi ardi shine hujjar Allah a ban kasa Shi ne inuwa ta Allah in ba ku da shugabanci sai a muku duk abin da aka gada wajen shugaba za a ci ya kawo ya ce wa kadrawa jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu sayyiduna jarir ibn abdullahi al-bajali ɗaya daga cikin sahabban annabi sama ya rawaito hadisi kai ya rawaito yake cewa asabtu saidan wa ana muhrimun ina aikin hajji sai na kama farauta na kashe farauta in ji jarir yake ba da labari da kansa fa ataitu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu zamanin sayyidina umar kuma an yi sa'a a lokacin sayyidina umar da shi aka yi aikin hajji ba wakilci ya tubo ba da kansa ya zo so da aka sai na tafi wajensa fa akhbartuhu sai na bashi labarin cewa ai asabtu saida na kashe farauta فقالت يتي ائت رجلين من أصحابك فليحكما عليك لا باك إذني تفتكين أبو كننك تحبي كذا أمتاني قدابيو سمكني سمك بكنش صحبينا مع الصحابة كلهم عدول صحبي جكل سعدلين دون كذا ba irin mu bane da sai an bincika a zaba a zaba a banna kurin danja كلهم عدو عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة كلهم عدو صحابي قباتين دك عادلين من لابس الفتن منهم ومن لم يلابسها da wanda ya shiga jinjimin da aka yi da wanda bai shiga ba dukkanin su adilai ne so da haka sayyidina umar ya ba jarir ibn abdullahi bajali radiyallahu anhu umarni cewa ya tafiya ya je ya zaɓi mutane guda biyu daga cikin sahabbai kuma masa hukunci فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعدا يشي سينة فوجا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعدا سنن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا يعني بقى عرون زاكي بقى حسن أتشن زاكي ما أنا زاكي إيه أتشن زاكي أنا جرجي بقى إيه. kuma idan ya kasance gonarka tana da kana da yabanya da yawa ka shiga zaka ɗibo abin da za a ci a gidanka ai sai wanda ka ga damar ɗiba ko daga nan gaba kide tun daga nan masallacin a ce har gonar ganye duk gonar ka ci ta fitar da abubuwa masu kyau ka shiga zaka ɗibo ɗan rabin buhu ko kuma kwata a ce yadda ka ga dama ka zawon ka ga dama ka ji ta gaba in ka ga dama ka ji su sahabbai na da yawa a lokacin shine suke cewa man akhfaza takhayyara duk wanda gonar shi ta fitar da 'ya'ya masu yawa takhayyara sai zabi inda ya ga dama ya diba saboda haka jarir na abdullahi al-bajali shi ya je ya zaɓi sahabbai guda biyu abdurrahman ibn auf wannan abdurrahman ibn auf din yan uwa sayyidu na umar ya ce wallahi da zai yi istikhlasi kamar yadda aka masa istikhlasi istikhlasi shine ya ce in ya rasuwa ne ya zama khalifa bayansa ya ce da zan yi ce wallahi abdurrahman zan zaba abdurrahman bin abu kuma ko bayan kashe sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina umar ya kafa kwamitin su su shida janyewa yayi shi ya fara janyewa ce shi ya janye baya cikin waɗanda za a zaɓa. ya bar mabiyar din su ma suka rika zanzarewa suka rika zanzarewa haka ba sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyidina usman ibn affan ƙarshe sauran guda biyar sun sai suka kaɗa ma sauran guda hudu suka kaɗa ma na Uthman ibn Affan a matsayin shine khalifa sai zama khalifa musulmi Abdurrahman ibn Awf sannan ga Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cin mudabu da'awa in yi addu'a Allah madaukakin sarki an ta yake wata mata ta tsaro masa ƙage ta kage sannan wani mutum ya masa ƙage ta ce bai iya sallah Allah kai damuwa a cikin ina tuno wannan magana ina da ana damu kamar kai ne sai yanzu ka karanta ahalin ka ba rariyar sallah rariyar ta sallah aka ce ba kai ashmawi kai har kai muktasar kana iya jawo san muktasar sai wani kawai sai zo daga wani kauye ba sai na faɗi sunan kauye ba irin kauyen da na buga muku misali ran nan in za a je sai an shiga mota sannan mota ba mota da kyau ba irin motocin nan shiga da alwalarka in aka tafi sai a je bakin ba kai kai garin ba sai a ce ai ba mota ba ta wucewa sai dai a hau babur ba mashin ba babur sai ya hau babur daga babur kuma shi nan sai a kai wani waje sai ce ai babur din ba zai kai ba sai ce yanzu abin da za a an yi fito sai an samu kwale-kwale ba jirgin ruwa ba kwale-kwale duk ku gane bambanci da goma sha biyu ke in aka kai can sai a zo kuma sai a ce to ai yanzu an an kawo gaba a sauka sai a ce a zo da raƙumi ko jaki a hausa na kai ƙauye sai irin wanda yake wannan ƙauyen kai kana rayuwa a cikin jiki kuma kayi wannan karatun sai wani zai ce maka baka iya sallah shi wancan da yake wancan ƙauyen sai zo sai kalle ka sai ce baka iya sallah ya za ka ji a ranka dan Allah to wai mutumin kufa kufa yaushe kufa ta musulunta wai ya kalli sa'ad bin abi waqas ya ce masa addu'a bai iya sallah shine sa'ad ya masa addu'a ya masa addu'o'i duk sai da suka kama shi Allah shi kyauta to su ne Jarir bin Abdullah Bajali radiyallahu anhu ya tsaye su a matsayin shaida fa haka ma alayya bi taisin a akara sai suka mun hukunci cewa in yanka bi taisin in yanka bunsuru a akar mai ja da fari a jikinsa shi ne a'afar in an ce in sun ci alhaiwanul a'far mai ja da fari a jikinsa ja ne amma kuma akwai wani rodo-rodo na fari a jikinsa shi na yanka kun gani kun gani mahallin shahid na wannan asarin da jarir na abdullahi bajali radiyallahu anhu haka ta faru da shi wajen waye zai wajen sayyidina Umar a matsayinsa na khalifan musulmai shugaba shi kuma sai ya wakilta shi ya ce ya tafi ya zaɓi mutane guda biyu daga cikin sahabbai kuma hukunci sai ya darje ya zaɓo Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Abi Waqqas su kuma sai suka yi ittifaki akan cewa abin da zai yi shine ya yanka bunsuhu mai ja da fari a jikinsa Allah ta'ala ya ce hadiyan baligal ka'abati idan ya tashi zai yanka wannan farak wannan wannan hadayar da zai biya hadiyar a matsayin hadiya baligal ka'abati sai ya kai haramin makka sai ya kai haramin makka Shi ne malamai suka ce ya yashtarihi min al-hilli wa yuqalliduhu wa shirin hu, al-haram ya siya a wajen makka wannan ma kun ga nau'i ne na hukuma yana cikin makka ya abin ya faru da shi to sai ya fita garin makka ya je ya siyo a masabin al'imamu imamu malik sai ya fita ya fita garin makka ya je ya siyo ya sa mai alama cewa wannan alama ce ta hadaya sannan ya dawo cikin garin makka harami sannan ya yanka Al'imamu Shafi ya ce a'a ba sai ya fita wa mutum ba in ya ga dama kawai ya siya a nan ya yanka amma wasu yancin malamai sun tafi akan maganar al'imamu malik rahmatullahi alaihi to shine abin da zai sai Allah ta'ala ya ce au kaffaratun ta'amu matakina idan kuma bai samu damar haka ba bai da abin da zai na hadaya sai a kintata sai a bada a matsayin abincin da zai ciyar da miskinai aw adu zalika siyaman ko kuma kwatankwacin haka a matsayin azumi yanzu zaɓi nawa yake da su kenan zaɓuɓɓuka uku na farko shine ya hadaya idan bai samu damar yin hadaya ba sai a kintata kuɗin hadayan nan sai sai abinci da shi sai ya ciyar da miskinai idan bai samu abinci ba ba yi da kudin hadaya ba yi da kudin abinci to daga nan sai ya zo sai ya aji to ya ake yi الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى أسمى المصنف ناسا دا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أسمى تفسير سن بتجع أثري دقا مجاهد بن جبر رحمة الله عليه إيه دقا من يمن ينتاج عنه ya yahkumu alayhi hadiyan fa in wajada hadiyan wa illa quli quwima alhadiyu ta'aman ce na farko abinda ake bukata shine yanka hadaya فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم عديا بالغ الكعبة asali shine yanka hadaya hikima kalla su ake a yawai kanama addinin musulunci yana da wata ɗabi'a yana da wata wani abu da yake karantar da mu kullum yana son abinda wasu za su ci gajiyar shi ta sanadiyarka ya fi abinda za ka yi kai kadai ya tsaya maka idan mutum ya azumi azumin shi ladan shi kawai Allah ya ansa shi kadai ladan shi za ta je tsaya kansa shi kadai zai samu lada amma idan ya ciyar kaga wasu za su samu amfani sannan shi kuma zai samu lada to shi yasa sai aka faru da hadaya kuma a daidai wannan lokacin naman ake bukata ku kalla ku riƙa bi wanda ba su bi daga mana su fara bi su kalli yadda ake raba nama a duniya na hadaya ƙasashen da suke cikin yaƙi, wal ya zubi ban sani ba ta biyu ne ko shi bara an an ci a kama Najeriya saboda yakin boko haram da ake yi ban sani ba ko an kawo ko ka a kawo ko ba a kawo ba Allah ka cire mu daga cikin waɗanda za a kawo mawa saboda bala'i amma irin ƙasashen su Somaliya da sauran ƙasashe da suke cikin yaki ko da yaushe ana zuwa a je a gyara naman nan a kai musu to asali abin da ake so shine hadaya idan ba a samu hadaya ba ba a samu abin da za a yanka ba wa illa quwwima alhadi ta'aman sai a kintata sai a ce to yanzu ya kashe barewa hukuncin barewa tunda ita ya kashe zai yanka cinkiya ko zai yanka rago ko zai yanka bunsuru ko zai yanka akuya to bai same su ba sai a je sai a tambaya sai to kudin akuya nawa ne kun ga rashin samun ba a matsayin bai da kuɗi ba kenan a matakin farko bai da ne babu tumakan da aka tashi sai aka je shi ya kamata yanka tinkiya ne ko rago ko bunsuru ko akuya amma sai aka je kasuwanni da ake sai da dabbobi a can sai babu sai sa sai saniya sai raƙumi sai tawo kaga in ka ce yanka ka ka masa adalci baka masa adalci ba saboda ba hukuncin su bake to tunda an rasa abin da zai yanka yanzu uwima lahadi ba'aman hadayar sai a kinta ta kudin sai a ce to riyal kaza ne sai a ce riyal 200 ne ko riyal 250 a ce to da riyal ɗari biyu da hamsin ɗin nan ya je ya ce da ya ce abinci ya je ya ce abinci ya rarraba ma miskinai a cikin garin makka ya zaɓi mutane mutanen da suke zuwa yanzu suna kaba sai ya ɗiba wannan abincin sai ya ba su shi kenan idan ba a samu ba sun magugwi matsa'amu siyaman idan ba a samu abincin ba to shi ke nan sai a mai da abinci ya zama yin abin nan tun da shi ya kasa ciyar da wasu to shi ma ya ji yunwa a matsayin sakamakon abin da ya aiki. tun da ya kasa ci da wasu ya kasa yanka sannan ko ba kuɗi da zai ciyar da miskinai to yanzu abinda shan an so ne ciyar da su nama ai nama ya fi daɗi ko ai allahamu a'la min sa'ali ko ba haka bane nama ya fi abinci abinci kila tuwo kila eh, shinkafa kila ko ma menene ko waina ko dan wake da abinci ne amma kaga ba su kai nama ba to matakin farko nama ake so ya ciyar da su daɗi sai bai samu nama ba sai aka ce to ya dawo abinci abincin ma sai gagara sai aka ce to tunda ka kasa ciyar da mutanen da ya waje baka ciyar da su kai ma zauna ka ji yunwa so da aka sai aka ce masa ya aji to mujahid al-imamu mujahid sai ya ce to ya za a yi wannan azumin ya za a yi a juya abinci ya koma nama kai ya koma azumi shi kenan sai ya ce makana kulli ba makana kulli ta'ami miskinin sai ya ce ne makana kulli ta'ami miskinin saumu yaume ko sauma yaume abincin kowane miskini daya a matsayin azumin kwana daya miskini daya kwana daya makana kulli muddaini siyama yaume a makwafin abincin miskini shine ba da mudu biyu mudu nan ana nufin muddun nabi sallallahu alaihi wanda kake amfani da shi ranar sallah idan za ka fitar da zakka kono to ka bada guda biyu ka ga rabin sa'i ce ai na sallah kana bada mudu hudu ne ko shine yake bada sa'i daya to sai ka bada biyu idan ba a samu mudun ba sai a samu matsakaicin mutum sai ya zo sai ya haka da hannunsa abinda malamai su ce mishi hafla hafla kenan wannan sai ya haka sai a ciko Allah ya sa ma shinkafa ce ko alkama za ta fi daɗin ɗiba mazara za ta rika ba. sai a yi haka ya ciko hannunsa ɗaya ke ba sai biyu so da ka yanzu misali da an je an duba an ga tinkiya ce zai yanka sai aka yi mata kuɗi da aka yi mata kuɗi sai a ce to kiya nawa ko kiya nawa ko mudu nawa za ta siya na alkama a saudiya ko shinkafa a saudiya domin cinikin saudiya za a ba cinikin najeriya ba to sai ya zo sai ya yi sai ya ciyar da waɗannan miskinai so daga idan aka lissafa tinkiya ɗaya za ta ce mudu misali za ta ce muddun nabi sallallahu alaihi wa sallama talatin ne yanzu miskinai nawa za a ciya miskinai sha biyu a yan ce duk mudu idan misali ta kai arba'in ne miskinai nawa kenan miskinai ashirin mun gane to wannan magana tana da kama kwakwalwa da al-Imam Zahid ibn Jabr rahmatullahi alayhi al-Imam Atha ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin manyan malamai tabi'ai daga cikin malaman Makka yace in kana mukiran idan yana da wadata fa huwa bil khiyar an ba shi in sha a fama in ya ga dama ya azumi wa in sha a zabaha in ya ga dama ya yanka wa in sha a in ya ga dama kuma ya ciya wannan shi fahimtar asabu kenan yana ganin wannan au au au din ba tana ba ba tana nuna mataki bane tana ba da shi yana ganin da za ka faro da azumi ma yayi amma dai wannan kaulin na mujahid na farko ya a fara bin matakin tunda Allah ta'ala ce hadiyan baligh da kabah aw kaffaratun ta'amu matakina aw adlu dhalika siyaman yadhuqa wa bala amri Shi ne Allah ya ce ya zuka ba da amrihi an masa wannan hukunci ne domin ya ɗanɗana sakamakon abin da ya aikata na an haramta abu shi kuma ya aikata afallahu amma salafa Allah ya ya ji abin da aka yi kafin a saukar da wannan hukuncin Allah ba zai kama waɗanda suka yi farauta kafin a haramta ta ba ba za a kama su da hukunci ba wa man ada amma wanda bayan an yi wannan hukuncin kuma ya dawo ya ci gaba da yi fa yantaqimu Allah minhu Allah ta'ala zai dau hukunci mai tsanani zai daukan a kansa zai masa azaba wallahu azizun dun tiqam Allah yana da sukofi manya manya guda biyu azizun Allah mabuwayi sifar izza ta Allah madaukakin sarki tana nuna cikarsa da karfinsa da ba wanda ya ce cutar da shi sannan zuntuka Allah ta'ala bincika Allah madaukakin sarki mai daukar fansa ne kaga tunda yana da izza ai ko ya cancanta ya zama mai bincika ina da bincika mai mabuwayi ne shi to wanda ya zama ya buwaya ai kaga zai zama mai zai zama mai daukar fansa ga waɗanda suka saba mata Allah madaukakin sarki ta azurta mu da maka biyayya Allah ta'ala ya ce أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما نعم واتقوا الله الذي إليه تحشرون bayan Allah ta'ala ya mana bayani akan farautar tudu duk wannan bayanin farautar tudu ake mana haramun ne mai aikin hajji ko kuma rai farautar tudu to sai Allah kuma sai ya dawo ku duba shari'ar musulunci shi yasa wanda ya san shari'ar musulunci zai san cike take da adalci cike take da biyan matsan adam bukatunsa sai Allah ta'ala sai ya dawo sai ce mana uhilla lakum saydul bahr an halatta muku farautar ruwa wa ta'amuhu sannan an halatta muku abincin ruwa mata'an lakum ku dauke shi a matsayin wani abu da za ku rayu da shi na jin daɗi walisayyati sannan abin jin daɗi ne ga matafiya wa hurzima alaikum saydul barri amma an haramta muku farauta ta tudu ma dumtum hurma matukar kuna cikin aikin hajji ko umara wattaqullah wallahi ku kaffa kaffa game da hukuncen hukuncen Allah alladhi ilayhi tuhsharun wanda a gare shi za a tayar da kura na gobe kiyama wannan ayar malamai suka ce ta zo ta ware karara cewa farauta ta ruwa halarci ko kana aikin hajji ko baka aikin hajji ya halatta ka kama kifi mai aikin hajji ya halatta su ya halatta su ku duba wani sirri na Allah maɗaukakin sarki dabbobin da suke cikin ruwa kusan ba a cika zargin su da haifar da ciwo a jikin ɗan adam a yau bincike na likitanci na masu binciken abincin da ke gina jikin dan adam ko yake haifar masa da cuta ya tabbatar da cewa kifi bai da ciwo ko kwara daya da yake haifar masa dan adam sai dai ka ci da yawa na gina cikin kai lalace amma dai a je a ce ya sa maka kwalantar ka zama ciwon kiba ya kama ka kana numfashi sama sama to kifi bai da wannan matsala to sai Allah ya ce ya halatta mana saidul bahari malamai suka ce saidul bahari ma fi da hayyan abinda aka farauta da ranka shine saidul bahari wa ta'amuhu shi kuma sai suka ce ma fi da yabisan mali abinda aka ciro aka busar da shi aka sa masa gishiri kamar yanzu misali bushashen kifi yana cikin me ba'amul bahari kun ga sai Allah ya ce saidul bahri da ta'amul bahri saidul bahri danye da ransa aka kamo ta'amul bahar wanda aka ciro shi daga cikin ruwan kila ya mutu ko ya bushe aka sa masa gishiri aka dafa ko aka soya ko aka yi kaza aka shine ta'amul bahar ya Allah ta'ala ce mata'an lahu an ba ku ne shi domin ku ku ji daɗi jikin ku ya ginu ku samu lafiya ku bauta ma Allah walid sayyarati mafi yawancin malaman tafsir suka ce ai walid musafiri at-sayyara nan ana nufin matafiya ba mota kaka zo kai fassara gada gada ta yi bayan wa diba ka ce ai sayyara mota ake nufi ga mota a qur'ani walid sayyara al-musafiri as-sayyaratu al-musafirun matafiya ake nufi amma wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku ku yi ku yi farautar tudu akwai dabbar da ake ce mata albarrama'i albarrama'i alhaiwanul barrama'i dabbar da ke rayuwa a tudu kuma ta rayu a ruwa kamar me kamar kada to sai malamai suka ce mai hukuncin ta ita ai ta ta haukatan ko ita bata fada ta ma bata fado nan ba ita ce suke ce mata alhaywanul barra'i to mai hukuncin ta sai malamai suka ba da amsa suka ce abinda ake kula shine me bangaren da tafi rayuwa a ciki yanzu kada a me tafi rayuwa a ruwa so da ka kada na da hukuncin ruwa amma akwai mai iskari kamar kwaɗo kwaɗo kala biyu akwai albardi akwai albahar ko albani akwai wanda titir a cikin yake rayuwa ne wani zuwa aka haƙa rami kawai sai a gan shi to wannan hukuncinsa yana cikin saidul barri yana cikin farauta duk amma wanda ke ruwa to shi yana da hukuncin saidul bahari al-imam ibn qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yace in mutum ya ci na tudun ana ma tsammanin zai kafan masa da maniyinsa guba ne amma na ruwan ba komai ka ji kima ta Allah mai rayuwa a tudu da mutum zai ci zai iya ja sanadiyar mutuwar sama amma na ruwa shi halas ne matsayin sa da kifi in ka kama kwado a lokaci ko aikin hajji kake kwaɗar ruwa za ka iya ce ko da ku ne. kun ga wannan kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi sahihi annabi sama an aka masa tambaya a game da teku me hukuncin teku manzo Allah sama kyauta gare in ka masa ma tambaya ya maka kyauta a amsa to da an masa tambaya a game da ruwa ruwan teku sai ce huwa tahuru ma'uhu mai maitat sai ka ce huwa tahuru ma'uhu ruwansa mai tsarki ne zalla alhillu mai tasku sannan ko da abu ya mutu a cikinsa in dai a ciki yake rayuwa to halas ne a ci hadisin abu dawo isnadin su sahihi jabir bin abdullah radiyallahu ya rawaito hadisi al-imam bukhari da al-imam muslim sun fitar da hadisin mutafaqun alayhi hadisin da aka fita yakin da ake ce masa sariyatu zati khabbi annabi sama ya tura wasu sahabbansa su tafi su je su yaki gefen teku aka dora musu abu ubai da tafsir jarrah amir radiyallahu anhu ya zama shine jagoransu akan yaki yaƙi, yaki akan yaki ga su a bakin teku yunwa ta kama aka kai ma matsayin ga ruwan banza ne ruwan teku an dawo wajen sha ba ya sha ruwa ruwa ne don mutum ya sha zai iya tsinka mai hanji saboda gishiri ba za su ba ruwan sha sannan ba abinci aka tambayi abu ubaida me za a yi abu ubaida ya ce a soke rakumi daya aka soke rakumi aka fasa cikin shi aka shanye ruwa sai da suka soke rakuma sun kai kusan goma sha biyu yace za mu ƙara mana da raƙuma muna cikin fitina ta yunwa da kishi ko mu shiga fitina ta ba mu da abin hawa so da ka adaka Abu Ubayd ibn al-Jarrah yace yana cin mujabu da wanda in sun yi addu'a Allah na ansa yace ya Allah inna rusulu rasulik kharajna fi sabilik ce ya Allah mu manzannin manzanka ne manzanka ya kuma mu mai wannan aikin ya Allah mun fita ne domin mu yaki don ɗaukaka ka da ka ya Allah ka taimaka mana kada yunwa ta kashe mu kada kishirwa ya kashe kishirwa ta kashe yace suna nan suna nan kawai fa akhraja lahu lahum dabbatan min al-bahr shi Allah ta'ala ya fitar musu da wani katotan halitta daga teku yace da suka fara yanka suka yi ta ci suka yi ta ci suka yi ta ci da aka kwakula idan in ji jabiru na abdullahi yace na rantse muku da Allah da aka kwakula idan sai da mutane goma sha biyu suka shiga cikin idan suka kwanta suka yi bacci idan shi kawai idan wannan halittar da larabci suna ce mata al'ambar al'ambaru sai da suka shiga mutum goma sha biyu aka sa sayyidina abu ubaidatul jarrah ya ce a raƙumi ya yi tafiya a gwada tsawon wannan dabbar aka yi tafiya raƙumi ya tafiya mai tsawo ya tafi ya je sake dawo sannan aka da ya tafi sai da ya kai ƙarshen dabbar sannan ya sake dawo kuma suka rika ci watanni ya ce "A ta minna ya ce muka yi bilbil ko wannan mu sai da ya ba yadda ka san ba sojoji ba kaga yan kaza soja da timbiya da damuwa ko to muka yi bulbul to da wannan malamai suka ce duk abin da ke ciki kenan suka ce to yanzu mun ci wannan abu kuma to me hukunci shi ta ce maka suka ɗibi wani abu su kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama yace kuna da saura ce mun zo da shi ya yi gashi aka ɗibo mu manzan sama da sauran habban da basu je yaki ba su ba aka ba su suka ɗanɗana ko suka ci don ba ɗanɗana ba sai wannan ba ya wuce ɗanɗana to suka ci to duk malamai suka ce duk abin da ke cikin ruwa yake rayuwa a ciki halal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu sai Allah ya rufe wa taqullaha alladhi ilayhi tushurun kiyaye dokokin Allah wanda a gaba gare shi za a tayar da addinin musulunci daga cin daga cin khasa'i sufofin fiqhun addinin musulunci fiqhun musulunci ne kawai yake daure ka da Allah ya hada ka da Allah a baka hukunci kuma a ce ka ji tsoron Allah a game da shi ba ka ji tsoron dan sanda ba ba ka ji tsoron EFCC ba ba ka ji tsoron ICPT ba in akwai tsoron Allah a zuci mutum shi kadai a daji ba zai karɓi cin hanci ba shi kadai a daji ba dan sanda ba dan kowa ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah saboda wannan takawar da take cikin zuciyarsu take zuciyarsu Allah mu da sarki ya ba mu takwa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan tambayoyi ne ban san suna da yawa menene hukuncin wanda ya nuna wani abin farauta wanda shi ba a haramin yake ba wanda ya nuna ma wani ba zai ci ba in an yi farauta sannan kuma ba daidai ba ne jiya mun faɗi ka zo kana aikin hajji ka ga farauta a nuna ma wani sannan inda ka nuna masa ya je ya yi. to in ya kawo maka namun haramun ne ba za ka ci annabi salama ya zo zai wuce aka ba shi kyautar nama ya ce a ya ƙi shi wani sahabi a ƙauyensu hanyar madina yake daga madina zuwa makka kama da nawa hadisi mutafakun alaihi aka kama manzo Allah sallama manzo sallallahu alaihi ci, sai wannan sahabin ya da sai manzo sallallahu alaihi ce ba mun kici bane haka nan illa anna hukum saboda muna aikin mun niyyar zamu je umara ne wannan umara ce ta umratul qada'i a shekara ta bakwai bayan hijira menene hukuncin wanda aka bashi abin da aka yi aka yi farauta domin shi ba zai ci ba duk hukuncin su daya menene hukuncin wanda aka bashi abin abun bai nuna ba kuma dan shi aka yi farauta an yi sabani akan hukuncinsa wasu malamai suna ganin shi ma ba zai ci wasu kuma suna ganin zai ci akwai sabani mai tsanani yanayin yadda hadisan suka hadisi ya yi bayanin dabbobin da ya halatta a kashe saboda fasikai ne ina hukuncin wanda ya yi ma wani ishara ya kashe farauta don amfanin mai farautar ba wanda ke cikin haramin ba sallin ma'anar su dai wacce ana yada wata kalanda a social media wacce ke dauke da lokacin daukar sahur kafin fitowar alfijir da wasu mintota wannan ƙayyadewar wannan kayyadewar ta dace da manufar shari'a a'a ai abin da ake gudu shine ka a je aikin tatan abin da ba shi kenan ba alfujir an alakanta ganin shi ne da ido to sa lokaci a ce dole karfe kaza za a iya samun sabani yanzu idan mutum ya kalli kalandu yanzu kana da irin wayoyin nan waɗanda ake ce musu al-mahmulatu zakiyya al-hawatu zakiyya irin waɗannan wayoyin masu na'urori masu intanet da abubuwa da yawa sai su iya baka nan ka iya seta su su ce maka lokaci za shi ne lokacin sallah kila kana da irin wannan agogo shi kun cire shi agogo ya ga can, irin wannan agogo shi ko ya faɗi lokacin shi daban kalanda ta faɗi lokacin ta daban timing committee ta faɗi ka za ta faɗi nasu ana samun sabani to idan ka kayyade ma mutane ka ce dole minti kaza su tsaye da sahur ɗinsu kaga dalilin ka yana da rauni wanne za a ɗauka da wace kai amfani to amma in gani aka in dubawa aka yi aka tabbatar da na rana. sannan zai iya canzawa gobe kun ga ƙayyadewa yana da kuskure yanzu ni yana da irin wasu tabbacin irin wannan agogon sai ya ce min alfijir ma zai ce tuwon wani zuwa sai ya ce karfe da minti hamsin da biyu amma kafin a fara kiran sallah anan sai ka ji an ɗauki la an ƙara minti wajen bakwai ko minti takwas kila sai ta cika biyar a wasu wasu da minti hamsin da biyar da haka ƙayyadewa a ce ga shi wani ƙayyadadden lokaci wannan gaskiya babu dalilin da ya tabbatar da shi a bari a rika duba shi ne abin da yake daidai suwaye ake baiwa abin da aka yi fidiya da shi talakawa da miskinai mabukata su ake ba kuma in an yi cikin garin makka sai idan sun wadata sun koshi yanzu ina za a yi da ina mutanen makka suke su ma sa cin manyan dabbobi idan ka ga a saudi arabia mutum yana cin naman sa ko tukari ne su san tukara ne amma 'yan ƙasa da yawa sai dai ka sai dai ka kai kanka da ka ji a matsayin bako ka za su ke baka da wuya yin wannan sabin din da ake badawa ga an zo an ba mutum naman ta gani so daga talakawa ake ba a cikin yarin maka idan ba su sai a ɗiba a kai ma duniya inda suke da bukata duk wa kullum musulmi da aqaribi duk musulmai dangin juna ne dangi na ne sai a ɗauka a kai ƙasashen da suke da damuwa ta talauci damuwa ta yunwa a kai shi Allah ka tsare mu Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu ruwan sama da muka samu yau mai yawa mun gode ma Allah Allah ya kara mana mai amfani gari ya sanye yau an samu alghanimatul barida manzal da kusa ne ce afkawu shita'i ghanimatul barida yin azumi ana sanyi to wata gara ce daga Allah ne sanyi baka sha wahala ba sai gata ina jin yau ba mai jin ya azumi yan ƙananan yara ma ga sun ci gaba da yi Allah mana ku saki mun gode maka Allah kai mana albarka a cikin ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuriyar mu ka ba shugaban kasan mu lafiya ka zaunar da kasan mu lafiya ka saukar da alkhairi a cikin kan wannan fitinu ka taimaki kasashen musulmai gabaki daya yan uwan musulmai da suke iraki ahlus sunna wal jama'a da yan uwanmu mu ahlus sunna da suke yaman Allah ka fitar da su daga kangi na yan shi'a azzalimai kasar yaman ta kai mu bangaren da yan shi'a suke rikewa da azumin nan tarawihi ma sun hana ta wallahi sun sun sa shi a tarawihi ba ba tarawih su da ba addinin ba ba addinin bane a gaban su baki ki dai ba to balle tarawih sun hana tarawih duk garin da suka cinye shi suka karbe shi jama'atul rufi to sai su canza limami su ɗau dan shi a sa a masallacin ba kuma tarawih ko kun zo za ku za a kore ku Allah ka fitar da su daga wannan yanayi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah